nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas, tara da da shida, hamsin da hudu, sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim ma sauraro kun kamo sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran daga nan birnin tehran murtaba adam ne tare da ku a cikin wannan fitowar wacce zango na biyu a wannan rana da fatan an wani lafiya to abubuwan da zamu gabatar muku da yadda Allah a cikin shirin namu sun kunshi labarun duniya da dumi su muna dauke da shirin nan na ko kun san sai kuma shirin mu koyi harshen farisanci sai ku ji kasoshin rayuwa abin da zai biyo baya shine murayen masu saurare sannan mu karkare da kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. labarun duniya da farko ga kanunsu wasu sabbin jiragen ruwa na jin da ceto sun tashi daga tunisia zuwa gabar ruwan gaza rashi ta tarwatsa mafi yawancin tankokin da amurka ta baiwa ukraine Ƙasar wanda ta fice daga cikin ƙungiyar tattalin arziki ta tsakiyar afirka to yanzu sai a gya zama domin a ji cikakkun labarin duniyar wasu sabbin jiragen ruwa na ceto da jin kai sun tashi daga tunisia zuwa gabar ruwan gaza jiragen ruwan waɗanda aka baiwa sunan jajircewa da tsayin daka za su tashi daga tunisia jim kaɗan bayan da sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila suka hana wani jirgin ruwan da ke ɗauke da masu fafutuka da ƙasashen turai isa gabar ruwan gaza jirgin ruwan na jajircewa dai zai bi ta ruwan libya sannan ya ratsa ta masar daga can kuma ya nausa ya nufi gaɓa ruwan gaza jiragen ruwan dai suna ɗauke da masu fafutuka su dubu bakwai daga ƙasashen tunisia morocco algeria murtaniya da kuma libya kwamitin ƙasa da ƙasa domin karya killace gaza wanda ya shirya wannan tafiyar ya kuma yi wani kiran ga masu fafutuka a duniya da su shirya wasu tafiye-tafiyen ta ruwa zuwa gaza domin kawo ƙarshen killace yankin da asramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi tun a shekara ta bakwai. rasha ta tarwatsa mafi yawancin tankokin yakin abrams na amurka da ta baiwa ƙasar ukraine majiyar sojan rasa ta sanar da cewa tun daga watan fabrairu na shekara ta 2024 zuwa yanzu ta tarwatsa tankokin yaƙi samfurin abrams kira amurka da ta bai wa ƙasar ukraine har guda 26 yanzu yanzu adadin waɗanda wato waɗannan tankokin da suka rage a tare da sojin ukraine ba su wuce biyar ba domin adadinsu shine 31 kamfanin dillancin labarun sputnik ne ya bayyana cewa adadin tankokin yaƙi na amurka da suka saura a tare da sojin ukraine ba su wuce biyar ba tun a watan janairu na shekara ta 2023 ne dai tsohon shugaban ƙasa amurka joe biden ya sanar da baiwa ukraine tankokin yaƙi samfurin abrams a ƙarƙashin taimakon kayan yaƙi da amurkan take baiwa ukraine dama dai shugaban hukumar leƙen asirin ƙasar ukraine kirilo bodanov ya sanar da cewa waɗannan tankokin na amurka ba za shi iya jurewa a yaƙi ba sai idan za a yi amfani da su ne a cikin wasu wurare kaɗan ƙasar wanda ta fice daga ƙungiyar tattalin arziki ta tsakiyar afirka a daidai lokacin da ƙungiyar ƙasashen tsakiyar tattalin wato tsakiyar afirka ta tattalin arziki eccas take yin taro ƙasar wanda ta sanar da ficewa daga cikinta bayanin da gwamnatin ƙasar ta rwanda ta fitar ya ƙunshi cewa ƙasar rwanda tana nuna takaicinta kan yadda ƙasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo take amfani da ƙungiyar tattalin arziki ta ƙasashen tsakiyar afirka a matsayin wani makami a hannunta bayanin gwamnatin na rwanda ya ce yadda demokuraɗiyyar congo take amfani da wannan ƙungiyar ya sake fitowa fili a yayin taron ƙungiyar karo na 26 a malabo ta yadda aka kau da wato aka kau da kai akan haƙƙin wanda na shugabancin karɓa-karɓa kamar yadda yake a cikin doka ta shida ta kundin ƙungiyar hakanan kuma ya faru ne sanadiyar shiftar da jamhuriyar demokuraɗiyyar congo take ƙungiyar kamar yadda bayanin na gwamnatin rwanda ya ambata a yayin da aka shirya cewa a shekara mai zuwa ƙasar ta rwanda za ta karbi shugabancin wannan ƙungiyar jami'an ƙasar demokuraɗiyyar congo sun ce ba za su sami halartar taron da za a yi a ƙasar ta Rwanda ba. Ƙasashen biyu dai suna zaman tsami bisa zargi da Kinshasa take yi wa Kigali na cewa tana goyon bayan ƙungiyar 'yan tawayen nan ta M23. Yanzu dai ƙungiyar ta ECCAS tana da mambobi shaɗa bayan ficewar ƙasar Rwanda. Ƙasashen kuwa su ne Angola, Burundi, Cameroon, Afirka ta tsakiya. congo gabon equatorial guinea da jamhuriyar demokuraɗiyyar congo rwanda sao tome sai tsibirin princip da kuma ƙasar chadi to waɗannan labarun suna zo muku ne dai kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kai wa jirgin ruwa masu rajin kare haƙƙin mutanen gaza na jin ƙai hari waɗanda suka shirya jirgin agajin zuwa gaza mai suna wato madlin sun ba da sanarwar cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kai farmaki a kan jirgin ruwan da safiyar yau litinin tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa jami'an tsaron haramtacciyar ƙasar isra'ila sun kai wa jirgin madlin hare-hare da safiyar yau litinin kafin isar jirgin agajin zuwa gabar tekun mediterranean a gaza labarin ya da cewa thiago avila ɗan rajin kare haƙƙin bil'adama da ƙasar brazil a cikin jirgin ne ya bayyana cewa sojojin yahudawan sun yi wa jirgin ƙofar rago ya ce sojojin na haramtacce ƙasar isra'ila sun kai wa jirgin agajin na madalin farmaki jirgin wanda yake ƙoƙarin keta wato killace da aka yi wa gaza tun shekara ta 2000 da shida ya shiga hannun haramtacciyar ƙasar isra'ila majiyar haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ce za ta karkata jirgin zuwa tashar jirgin ruwa ta oshudud domin yi wa waɗanda suke cikinsa tambayoyi shi ma liam konigam da kuma rima hassan 'yan majalisar dokokin tarayyar turai daga ƙasar faransa 'yan asalin ƙasar falasɗinu ne sun bayyana abin da ya faru inda yahudawan suka kai hari a cikin jirgin da karkata akalasa zuwa inda suke so Nisan leƙen asiri na Iran ya yi ƙarin bayani kan nasarar samun bayanai na tsaro daga haramtaccen ƙasar Isra'ila. Ministan leƙen asirin na ƙasar Iran ya ce, asirin tsaron haramtaccen ƙasar isra'ila da suka shiga wato asiran haramtaccen ƙasar isra'ila suka shiga hannun ma'aikatansa sun shafi makaman nukiliya na 'yan sahiyoniya sun kuma nuna ƙwarewa da jami'an leƙen asirin ƙasar ta iran suke nunawa tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa wannan bayanin bayanan da aka samu za su taimaka wa sojojin wato jamhuriyar musulunci ta iran wajen sanin wuraren da za su kai wa hare-hare a duk lokacin da yaƙi ya barke tsakanin iran da haramtaccen ƙasar isra'ila na makamai da kuma na hanyar intanet da yanar gizo a zimbabwe an sa da cewa za a yanka giwaye hamsin a raba mutanen karkara tare da cewa giwaye suna cikin dabbobi da masu yawon buɗe ido suke son gani sai dai gwamnatin ƙasar ta zimbabwe ta yanke hukuncin yanke hamsin daga cikinsu domin raba mutanen karkara namansu wannan matakin na gwamnatin zimbabwe dai ya zo ne saboda yadda giwaye suka ƙara yawa sosai a cikin shekarun bayan nan hakanan kuma wuraren da ake killace su sun yi kaɗan majiyar da ke kula da gandun daji a ƙasar ta zimbabwe ta ce adadin giwayen ya rubanya har sau uku wannan ne ya sa mahukuntan ƙasar suka yanke shawarar yanka hamsin daga cikinsu saboda rabawa mutanen karkara to ƙarshen labarin duniyar kenan To masu sauraro yanzu sai a gya zama domin a ji sauran shirye-shiryen da muka sanatun da fari da suka hada da shirin nan na wato sharhin bayan labaru ko kun san mu koyi harshen farisanci kisoshin rayuwa mu masu saurare sannan kuma kiɗe-kiɗen irana kuma da haka muke ban kwana da ku. Tarihin bayan labarin namu zai magana ne kan yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa akwai miliyoyin mutane a yankin Sahel na Afirka da suke buƙatar agajin gaggawa da ni sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka. Ofishin kula da ayyukan jin ƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya OCHA ya bayyana a cikin wani sabon rahoto cewa kimanin mutane miliyan 29 ne a yankin Sahel ke cikin mawuyacin hali na buƙatar agajin jin ƙai da kuma kariya cikin gaggawa sakamakon raguwar kuɗaɗe da ake samu na tallafin jin ƙai a duniya. Rahoton wanda aka fitar a ranar Asabar ya shafi ƙasashen Burkina Faso, Chadi, Mali da Nijar da kuma arewa mai nisa na kasar kamaru da arewa maso gabashin najeriya majalisar ɗinkin duniya ta yi kira ga masu hannu da shuni da su ɗauki matakin gaggawa a yankin sahel inda ta yi gargaɗin cewa rashin isassun kuɗaɗe zai jefa miliyoyin rayuka cikin hatsari rahoton ya ce adadin ya karu da kashi shida cikin ɗari na 'yan gudun hijira da kuma kashi ashirin cikin ɗari na masu ƙaura a cikin ƙasashensu tun farkon shekara ta 2024 inda yankin yake dauke da nauyin 'yan gudun hijira kusan miliyan biyu da kuma 'yan gudun hijira a cikin kasashensu kimanin miliyan shida waɗannan matsalolin jin ƙai suna da alaƙa da jerin rikice-rikice masu alaƙa da juna musamman rashin tsaro talauci rashin kwanciyar hankali na siyasa da kuma sakamakon sauyin yanayi alƙaluman majalisar ɗinkin duniya sun nuna cewa kimanin mutane miliyan sha biyu a yankin sahel za su fuskanci karancin abinci tsakanin watan yuni da agusta na wannan shekara a cikin shekara ta 2024 yankin tsakiyar sahel da tafkin chadi sun fuskanci akasarin matsalolin tsaro inda hare-hare suka yi sanadin mutuwar mutane kusan 17,000 da kuma rufe cibiyoyin lafiya 1,000 gami da makarantu kusan 10,000 fiye da rabin su a ƙasar burkina faso kaɗai majalisar ɗinkin duniya ta yi gargadin cewa sakamakon rikicin yankin sahel ya wuce iyakokin yankin wanda ya shafi kasashe da suke makwabtaka da afirka ta yamma waɗanda yankunan arewacin ƙasar ya karɓar 'yan gudun hijira kusan dubu ɗari da da hamsin tara. duk da girman bukatun kuɗaɗe yana ci gaba da nisa daga abin da ake bukata tare da bayar da agajin jin kai na bukatar sama da dala biliyan hudu don biyan bukatun gudanar da jinyan gaggawa ga miliyoyin mutane marasa lafiya daraktan shiya na ofishin kula da 'yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya ocha ya jaddada cewa mutum bayar da kuɗaɗe da ayyukan jin kai ba wai kawai daidaita asusu ba ne a'a mutum ceto rayukan bil'adama ne a nata bangaren hukumar abinci ta duniya ta bayyana cewa miliyoyin mutane a yankin sahel na fuskantar barazanar yunwa hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta ce kimanin mutane miliyan uku a yankin sahel da suka dogara da taimakon abinci na ceton rai za su sha wahala idan ba a samu tallafin gaggawa ba Shirin Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi gargaɗi a cikin wani rahoto da ya fitar ranar Juma'a cewa miliyoyin mutane a yammacin Afirka za su fuskanci matsananciyar yunwa nan da watan Yuni mai zuwa. gargadin yunwar ya zo daidai da hasashen damina da za ta zo a farkon wannan shekara sakamakon rashin ruwan sama da amfanin gona a bara shirin ya tabbatar da cewa karancin kuɗaɗe ya tilasta masa dakatar da tallafin abinci ga kimanin mutane miliyan biyu da suka hada da 'yan gudun hijiran sudan a chadi da kuma 'yan gudun hijiran mali a murtaniya waɗanda rayuwarsu ta dogara da tallafin hukumar wfp a lokacin bazara mai zuwa dubban mutanen da suka rasa matsugunansu da kuma ɗaruruwan iyalai masu rauni a mali nijar da burkina faso za su fuskanci barazanar yunwa hukumar samar da abinci ta duniya na buƙatar dalar amurka miliyan 620 cikin gaggawa domin tabbatar da ci gaba da tallafawa mutanen da rikicin yankin sahel da najeriya ya shafa cikin watanni shida masu zuwa daraktar hukumar abinci ta duniya a yammacin afirka margaret ban derbenda ta yi gargadi game da buƙatar matakin gaggawa kan kuɗaɗe tana mai cewa raguwar yawan tallafin da ƙasashen ƙetare ke bayarwa na haifar da babbar barazana ga ci gaba da ayyukan agaji da ceto a yammacin afirka daraktar yankin ta ƙara da cewa yammacin afirka na fama da rashin kulawa da rashin kuɗaɗe kuma lokaci ya yi da za a yi canjin yanayi don rage illar yunwa ga yara da mata masu juna biyu a cikin sabon bincike na samar da abinci kusan mata maza da yara miliyan hamsin da biyu za su yi fama da matsananciyar yunwa tsakanin watan yuni da agusta wannan shekara ta 2025 ciki har da mutane miliyan uku da dugo hudu da ke fuskantar barazanar karancin abinci a yankin sahel da kuma mutane mutane 2,600 da za su yi fama da bala'in yunwa mafi girman mataki a arewacin mali majalisar ɗinkin duniya ta ce abubuwan da ke janyo yawaitar yunwa a yammacin afirka su ne tashe-tashen hankula da gudun hijira da taɓarɓarewar tattalin arziki da kuma mummunar ambaliyar ruwa musamman waɗanda suka faru a shekara ta 2024 wanda ya shafi mutane sama da miliyan shida a yankin kai tsaye. ko kun san. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro yau Litinin 19 ga watan Hurdot shekara ta 1404 hijira shamsiya wacce ta yi daidai da 13 ga watan Zulhajji shekara ta 1446 hijira kamariya har ila yau wacce ta yi daidai da tara ga watan Yuni shekara ta 2025 miladiya. Masu sauraro ko kun san cewa shekaru 1957 da suka gabata a rana irin ta wato tara ga watan yunin shekara ta 68 miladiya. Nero sarkin Roma wanda bai da tausayi kuma ya zubar da jinin mutane da dama ya rasu yana ɗan shekara 31 kacal a duniya bayan sarauta na shekaru goma sha hudu. kafin haka dai sarkin Roma Claudius ne ya fara ɗauko Nero daga wani wuri ya tada shi a gidansa a lokacin da ya girma sai ya kashe sarkin da guba sannan ya naɗa kansa magajin sarkin daga nan ya fara kashe na kusa da shi wato danginsa na kusa da farko ya fara da mahaifiyarsa sannan matarsa da 'yan uwansa da sauran dangi ɗaya bayan ɗaya ya bi su yana kashewa wannan sarkin mai busasshen zuciya wato nero ya kashe kiristocin roma da dama kisa irin na ƙare dangi daga ƙarshe dai ya ƙona birnin roma wanda mafi yawan gine gine a lokacin na katako ne daga nan sai aka fara masa tawaye da kuma bore yana kashewa ana ci gaba da yi masa tawaye har zuwa lokacin da 'yan tawaye suka fi ƙarfinsa suka kashe shi suka kawo ƙarshen zalunci a ƙasar roma. Masu sauraro ko kun san cewa shekaru 251 da suka gabata a ranar irin ta yau, wato tara ga watan yuni shekara ta 1774 miladiya, an haifi Joseph von Homer. Bature wanda yake neman sanin kasashen gabas ko kasashen musulmi, Hama ya karanci harsuna daban-daban na gabas wanda suka hada da larabci, farisanci da kuma turkanci da ya kammala karatunsa sai gwamnatin Austria ta tura shi zuwa turkiya inda nau ne daular usmaniya take a lokacin ya zama mai tarjama daular usmaniya a lokacin da ya shiga kasashen musulmi a daular usmaniya wanda suka hada da lebanon syria da kuma masar ya fahimci addinin musulunci sannan ya rubuta littattafai da dama bayan haka hama ya rubuta littattafai da dama wa'anda ya fahimtar da kasashen turai irin yadda kasashen musulmi suke saboda haka ya karbi kyaututtuka daga dama daga kasashen turai a cikin wasu rubuce-rubucensa dai ya bayyana cewa ya musulunta joseph hama ya rasu a shekara ta 1856 miladiya sannan ya sa a rubuta ayoyin alkur'ani mai girma akan kabarinsa daga cikin rubuce-rubucen da ya dai akwai tarihin daular usmaniya da kuma hotunan sarakunan daular usmaniya sai kuma tarihin waƙin daular usmaniya Masu sauraro ko kun san ce shekaru 140 da suka gabata a ranar irin ta wato tara ga watan Yunin shekara ta 1885 miladiya. Sojojin Jamus sun mamaye kasar Togo da ke yammacin Afirka. Kasar Togo dai ta zama ƙasa mai kyau ga turawan don siya da kuma jigilar bayi zuwa ƙasashen Amurka da kuma Turai, saboda haka ne ake kiranta Togo tashar bayi. sojojin kasar jamus sun ci gaba da kasancewa a kasar togo har zuwa yakin duniya na biyu daga nan sai kasashen ingila da faransa suka zo suka shiga kasar togo wannan halin ya jika ba har lokacin da turawan faransa suka zo suka ba wa kasar yanci a shekarar 1960 inda kasar ta sami yancinta mai cikakken iko Ƙasar Togo dai tana da faɗin ƙasa kilomita murabba'i dubu hamsin da shida, sannan tana makwabtaka da ƙasashen Benin, Ghana, Burkina Faso, sannan tana makwabtaka da tekun Maliya. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 63 da suka gabata a ranar irin ta wato tara ga watan yuni shekarar 1962 miladiya sojojin kasar faransa sun kona ɗakin ajiyar littattafai mafi girma a kasar algeria kuma a cikin jami'ar algeria sojojin sun yi haka ne don nuna rashin amincewarsu da bawa ƙasar algeria 'yancin kai wanda shugaba charles de gaulle na ƙasar faransa ya yi ɗakin ajiyar littattafan da yana ɗauke da littattafai masu yawa wanda mai yiwuwa ba za a sami wasu a wani wuri ba banda ɗakin ajiyar littattafan da na ƙasar algeria sojojin faransa sun ƙona abubuwa masu muhimmanci da dama a ƙasar ta algeria don haramtawa mutanen ƙasar amfana da su bayan 'yan mamaya sun fice daga ƙasar.

inda a yau za mu shiga cikin darasi na 174 idan dai masu ware ba su manta ba a cikin shirin da ya gabata an ji cewa muhammad tare da abokansa sun yi tafiya zuwa lardin kwalistan wanda ɗaya ne daga cikin muhimman wurare na tarihi a ƙasar iran inda mutanen ƙasar da masu yawan buɗe ido suke zuwa domin ganin muhimman abubuwa na tarihi da kuma daɗaɗɗun al'adun mutanen wannan yanki. ba da bayan haka kuma a nan ne ke da babban daji da ke da namun daji da wuraren buɗe ido a wurin shakatawa mafi girma na ƙasar iran yanzu haka muhammad da abokansa ramin da sadiq suna cikin wannan wuri sai a biyo mu sannan hankali domin jin tattaunawar da suke yi amma kafin nan ga kalmomi jade babbar hanya ziba mai kyau جنگل دجی سرسبز کره شر امبو می شعوا پارک Park. شن اسکا روستا قوی آن آغاز می شود ینا پاراوا قدیمی ترین مپی جماوا به نظر می رسد ga dukkan علامو اینجا نن قدیمی دددی حتما تبس حیوان دبه حیوانات دبوبی مختلف دبن آنها زندگی می کنند سنا رایوه انواع نوعی گیاه سیرو گیاهی نصره وجود دارد اکویشی خیلی سوسی بزرگ بابا طور است هکنی 900 کیلومتر مربع کیلومتر دری مربعی مساحت پدی دیدنی می وسط سکیا آن میگذرد ینا وچیوا محیط زیست محل رایوا منطقه ینکی تأثیر تأثیری درست است هکنی رودخانه قرمه آبشار مکرر رو آبشار جنگل گلستان مکرر روح تداجن گلستان ارتفاع سو هفتاد متر میتا سبعین معروف سننی جاری است ینا گدانا امشب درن یو ما بمانیم مو مزایا خطر هدری وحشی نامن داجی آن تهدید می کند یه برازنه محل وری چراغ پتلا آن روشن است نکنه ما می توانیم استراحت کنیم. زمی ایه هوتاوا. خوب است. دکاو. من دوست دارم بچینم. اینا سان انسنکا. To madalla yanzu kuma sai mu je ga tattaunawa tsakanin Muhammad da abokinsa tare da tarjama a cikin harshen Hausa inda Muhammad ya fara ce musu. چه جاده زیبایی ce جنگل سرسبز و wannan hanya ce mai kyau ga daji kore shar mai ban sha'awa Fork تقریبا پس از روستای تنگراه آغاز می شود اینجا قدیمی ترین پارک ملی Wurin shakatawar na farawa ne kusan daga ƙauyen Tangra, nan shine wurin shaƙatawa mafi daɗewa na ƙasar Iran. به نظر می رسد اینجا یک جنگل ga alama nan wurin shakatawa da daɗe ne kuma na ɗabi'a. پس حتما حیوانات مختلفی در آن زندگی می کنند. کنن تپس دبوبی دبن دبن سن رایوا از کنسا بله در این پارک انواع حیوانات و گونه های گیاهی وجود دارد. قره کوا a wannan wurin اکوی دبوبی dabbobi da tsirrai nau'o'i دبن پس باید این پارک خیلی بزرگ باشد. kenan dole ne wannan wurin shakatawa ya zama babba sosai. Bale, hamin است. این پارک 900 کیلومتر مربع مساحت Ƙwarai kuwa haka ne, wannan wurin shakatawa yana da faɗin kilomita 900 tara حتما این جنگل بزرگ بسیار زیبا و دیدنی است. تبس wannan babban daji ne yana da kyawu sosai kuma بود buɗe اما جاده ای که از وسط جنگل میگذرد بر محیط زیست منطقه تاثیر منفی میگذارد. سدی babban تیتن da از ratsa داجن dajin yana مونانن munanan تاثیری ga آ. درست است. آیا رودخانه و آبشار هم در این پارک وجود دارد؟ حکمی. شن اکوی قرما da kuma بله، آبشار آقسو و آبشار جنگل گلستان با ارتفاع هفتاد متر از آبشارهای معروف این پارک هستند. رودخانه نیز در این پارک جاری است. قره کوا مکرر تا آقسو ده تا داجن گلستان می زون میتا سبعین سنه دگه چکن سنن مکرر a wannan wurin shakatawa akwai ma ƙorama suna gudana a cikin wannan wurin shakatawa اگر امشب در پارک بمانیم خطر حیوانات وحشی ما را تهدید نمی کند؟ ادام ما کسایا انان یو دا دری حدنان دبوبین داجی بزیم زمی منا برازانا با؟ نه می توانیم در آن محلی که چراغ ها روشن است استراحت کنیم آآ za mu iya hutawa a can wurin da fitila take kunne. خوب است. من دوست دارم از آن گلابی های جنگلی بچینم. hakan yana da kyau ina son in tsinki wancan ɗiyan itacen na daji. چه جاده زیبایی چه جنگل سرسبز و انبوهی پارک تقریبا پس از روستای تنگراه آغاز می شود اینجا قدیمی ترین پارک ملی ایران است به نظر می رسد اینجا یک جنگل طبیعی و قدیمی است پس حتما حیوانات مختلفی در آن زندگی می کنند بله در این پارک انواع حیوانات و گونه های گیاهی وجود دارد پس باید این پارک خیلی بزرگ باشد بله همینطور است این پارک 900 کیلومتر مربع مساحت دارد حتما این جنگل بزرگ بسیار زیبا و دیدنی است اما جاده ای که از وسط جنگل میگذرد بر محیط زیست منطقه تاثیر منفی میگذارد درست است آیا رودخانه و آبشار هم در این پارک وجود دارد؟ بله، آبشار آقسو و آبشار جنگل گلستان با ارتفاع 70 متر از آبشارهای معروف این پارک هستند. رودخانه نیز در این پارک جاری است. اگر امشب در پارک بمانیم خطر حیوانات وحشی ما را تهدید نمی کند؟ نه، می توانیم در آن محلی که چراغها روشن است استراحت کنیم. خوب است من دوست دارم از آن گلابی های جنگلی بچینم محمد tare da abokansa sun shiga cikin dajin da waɗannan mutane suke ciki suna shakatawa da suka fito daga ƙasashe daban-daban sun kuma tsinki 'ya'yan itace sun ci waɗanda ake shafkawa domin amfanin mutanen da suke zowa wannan wuri daga larduna daban-daban na ƙasar iran sai kuma baƙi da suka zo daga ƙasashen ƙetare da suka haɗa da ƙasashen nahiyar asiya da kuma nahiyar turai gami da wasu daga cikin ƙasashen larabawa masu makwabtaka da ƙasar iran Idan Allah kai mu a shiri na gaba za a ji mu ɗauke da ci gaban wannan tattaunawa a cikin wani darasin. To amma kafin wani lokaci a madadin dukkanin waɗanda aka ji su musamman Malama Kudusiyan da kuma Muhammad Amin Ibrahim da ya ɗauki shirin a faifai nake muku fatan alheri a kasance tare da mu a mako na gaba. Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Rahmanir Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa, shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin Alkur'ani mai girma. ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da stan stan na atila shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. Madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata a kuma cikin sirar Fatimatu Zahra, salamu alaiha diyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma mahaifiyar shugabannin samarin aljanna alhassan da alhussein alaihi salam da muke kawo muku a cikin shirmu da ya gabata mai magana kan matsayin zahra salamullah alaiha lahira wannan duk tare da cewa wasu musulmi sun wulakanta ta a duniya ba su kiyaye wa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wasiyarsa dangane da ita ba ba su kuma kiyaye wa allah ta'ala matsayin da ya bata a duniya da lahira ba amma a ranar ƙiyama Allah ta'ala zai bayyana matsayinta ya kuma bayyana haƙƙinta da ɗaukaka da ya yi mata a cikin al'ummar mahaifinta manzon Allah sallallahu alaihi wa Daga ciki mun kawo muku ayoyin alkur'ani mai girma wa'anda Allah ta'ala ya sauko da su a cikin alkur'ani mai girma wa'anda suke bayyana matsayin da take da shi a wajensa daga cikin wannan ayoyi dai akwai ayar tsarkakewa da ayar mubahala da ayar wajibcin sun makusantan manzon Allah sallallahu alaihi wa da suratu hal'ata da suratul kauthar da wasu da dama mun kawo hadisai da dama wanda suka tabbatar da cewa waɗannan ayoyi sun sauka ne don zahra salamun alaiha da mahaifinta da kuma mijinta da 'ya'yanta ayar tsarkakewa dai ta wanke su daga yin kuskure ko aikata sabon Allah ta'ala kuma Allah baya mai maida addu'arta kamar yadda ya faru a ayar mubahala sannan Allah ta'ala ya yi masu bushara da aljanna a cikin suratu hal'ata sai kuma suratul kausar wacce take nuna cewa zuriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa ta wajen zahara salamu ne kadai za ta wanzu don haka shi ba mai yankakken baya ba ne kamar yadda mushikai makka a lokacin suke faɗa masa sai dai allah ta'ala ya sanna zuriyarsa za su kasance a duniya ta hanyar zahra salamu alaiha banda haka mun ji wasu daga cikin hadisai wa'anda suka yi magana dangane da matsayinta a ranar kiyama sannan da irin ceton da za ta samu na kubutar da shi'arta da masoyanta daga wutan jahannama zuwa aljanna sannan Hata su shi'arsa salamullahi alaiha za su sami damar yin ceto a ranar kiyama an karɓo hadisi daga ɗan abbas abdullahi yana cewa ya ji amirul mu'minin ali ibn abi talib alaihi salam yana cewa wata rana manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya shiga wajen fatima salamullahi alaiha ya same ta cikin baƙin ciki sannan ya ce mata menene bakin cikin ki ya diyata sai ta ce ya baba na ranar kiyama ce nake tunani da yadda mutane za su tsaya tsirara a ranar sai ya ce ya diyata lalle ranar ce babba amma mala'ika jibril ya faɗa mani daga Allah mai girma da ɗaukaka kan cewa mutum na farko wanda za a tsaga masa ƙasa ya fito shine ni sannan mijinki Ali ɗan Abi Talib sai Allah ya aiki mala'ika Jibrilu tare da mala'iku dubu saba'in su kafa tentuna guda bakwai na haske a kan ƙabarinki sannan mala'ika Israfilu ya zo ya miƙa miki wato kayaki na ƙawa guda uku sannan ya tsaya a inda kanki ya kira ki ya ce Fatima diyar Muhammad sallallahu alaihi wa ki tashi don ranar ƙiyama.' sai ki tashi a cikin nutsuwa da kuma aminci babu tsoro sannan sai ki tashi a suturce sannan israfilu ya miƙa miki kayakin ƙawa da ya kawo maki sai mala'ika rufa'il ya zo maki da zaɓaɓɓen abin hawa ko doki wanda aka halicce shi daga haske an yi masa linzami da ɗanyen lu'ulu'u tare da wurin zama a kanta daga zinari sai ki hau dabban sannan mala'ika rafa'il ya ja ragamarta a gabanki akwai mala'iku dubu saba'in suna riƙe da tutunan tauhidi ko kuma tasbihi sannan idan kin fara tafiya za ki haɗu da hurul ini dubu saba'in wanda za su kasance tare da ke suna jin daɗi da kallonki kowannensu tana riƙe da kaskon turare suna watsa turare ba tare da an sa masa wuta ba sannan a kan kowanne daga cikinsu akwai hulan sarauta wacce aka sanya mata koren lu'lu'u a wani hadisin daga imam bakar salam daga manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa a ranar kiyama za a kawo diyata fatima salamun alaiha kan wani raƙumi daga cikin raƙuman aljanna har zuwa inda yake cewa tare da ita akwai mala'iku dubu saba'in daga damarta sannan da wasu dubu saba'in daga hagunta sai Jibril ne zai ja linzaminta sannan ya yi kira da babban muryarsa ya ce ku sun koyar da kawukanku fatima ɗiyar muhammad sallallahu alaihi wa sallam za ta wuce a lokacin babu wani annabi ko manzo ko salihin bawa ko shahidi sai ya sun koyar da kansa har ta wuce sannan sai ta ce ta ce ya ubangiji kuma mai jibintan al'amarina ka hukunta tsakanina da wa'anda suka zalunce ni ya allah ka hukunta tsakanina da wa'anda suka kashe ɗana sannan za a ji murya daga wajen allah ta'ala mai girma da ɗaukaka na cewa ya ya ta ɗiyar masoyina ki roƙi abin da kika ga dama za a baki ki yi ceto duk wanda kike son ki sheto za a baki na rantse da iko na da kuma buwayata ba zan bar wani zalunci na wani azalumi ba sai ta ce ya ubangi ya ubangiji kuma majibincin al'amarina ina son ceton zuriyata masu bi na da wa'anda suka bi zuriyata da kuma wa'anda suke so na suke kuma son zuriyata sai murya ta zo daga ubangiji tana cewa ina zuriyar fatima salamun alaiha da kuma wa'anda suka bita da wa'anda suke ta suke son kuma zuriyarta sannan za su fito sannan mala'ikun rahama su kewaye su sannan fatima salamun alaiha ta ja su ta jagorance su zuwa aljanna an karɓo daga manzon allah sallallahu alaihi wa sallam dangane da zancen allah ta'ala inda yake cewa ba sa jin sautin motsinta alhali kuwa su madawama ne a cikin abin da rayukansu suke marmarinsa firgita nan mafi girma ba za ta baƙwance su ba kuma mala'iku na yi masu mara ba suna cewa wannan yininku ne wanda kuka kasance ana yi maku wa'adi da shi cikin suratul anbiya ta ɗari da goma zuwa ɗari da biyu sai ya ce sai fatima ɗiyata ta shiga aljanna da zuriyarta da shi'arta da kuma ‘ya'yansu wanda aka san ba su wasa cikin shi'arta su ne Allah ta'ala yake cewa firgici babba ba zai same su ba a cikinta sai ya ce ita ce ranar kiyama kuma suna dawwama a cikin abubuwan da ransu ke marmari ya ce ita ce fatima da zuriyarta da shi'arta da wasu daga cikin 'ya'yansu wa'anda ba shi'arta ba amma duk tare da wa'annan ayoyin alkur'ani ingantattun hadisai daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wa'anda muka kawo wa'anda kuma suke tabbatar da cewa a ranar kiyama sai dai ana samun wasu wa'anda suke cewa ba wanda zai ceci wani ceto sai Allah kawai. Muna iya cewa akwai wasu wa'anda suke ganin cewa waliyan Allah ta'ala ba za su iya ceto ba, kai hatta manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ba zai yi ceto ba a ranar kiyama. Ceto na Allah ne kawai. Suna kuma kafa hujjoji da ayin alkur'ani mai girma wa'anda suka fahimce su a hakan suna cewa ai neman ceto daga wani Allah shirka ne ko kuma dai ya saba wa tauhidi kamar ceto yana kira ne zuwa ga shirka a halin yanzu ka karanta ayoyin alkur'ani mai girma wanda suka yi magana a kan ceto sannan ka yi hukunci da su. Da farko za mu fara da aya ta 25 cikin suratul anbiya inda yake cewa wa zai yi ceto daga wajensa in ba da izininsa ba a wata ayar yana cewa ba za su ceci wani ba sai wanda ya amince a wata ayar yana cewa babu wani mai ceto sai da izininsa a wata ayar yana cewa ba su mallaki ceto ba sai wanda ya sami alkawali daga mai rahama a wata ayar yana cewa a ran nan ceto ba za ta yi amfani ba sai ga wanda mai rahama ya yi wa izini sannan a wata an yana cewa ceto ba za ta iya amfani a wajensa ba sai ga wanda ya yi wa izini cikin suratu saba aya ta 23 sannan a wata an yana cewa cetonsu ba zai amfana da komai ba sai bayan allah ya ba da izini ga wanda ya ga dama cikin suratun najim aya ta 26 dubi wa'annan ayoyi za ga a fili suna tabbatar da cewa ga wa'anda Allah ta'ala ya ba su izinin yin hakan don haka akwai masu ceto wa'anda ba Allah ba amma fa da izininsa za su yi ceton shin a gaskiya wa'annan ayoyi ba su isa su tabbatar da cewa waliyan Allah suna ceto a ranar kiyama ba suna ceto hatta kafin ranar kiyama kamar yadda za mu gani a nan gaba idan muka koma kan ceton bayan allah waliyansa ga wasu bayansa masu sabo a duniya ko kuma su yi masu addu'a da neman masu wato gafara ga sabon da suka yi daga allah da farko ga waɗannan ayoyin alkur'ani mai girma wa'anda suke magana akan hakan kuma da dai lallai su a lokacin da suka zalunci kansu sun zo maka sa'an nan suka nemi gafarar Allah kuma manzo ya nema masu gafara haƙiƙa da sun sami Allah mai karɓar tuba mai jin ƙai wato cikin suratun nisa ta 64 wannan ayar a fili take kan cewa idan wani musulmi ya zalunci kansa sannan ya tuba sannan ya zo waje manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kama kafa da shi ya nemi cetonsa sannan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya neman masa gafara to tabbas zai sami Allah mai yawan gafara mai rahama da a ce tawassuli da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shirka ne da kuwa ba za su sami Allah mai yawan gafara kuma mai jin ba don Allah baya gafarta waɗanda suka yi masa shirka. sannan na gaba da zancen allah ta'ala inda yake ba da hikayar annabi yaqub salam da 'ya'yansa a lokacin da suka aikata laifi na sai da annabi yusuf salam inda suke cewa ya babanmu ka neman mana gafarar zunubanmu lalle mun kasance masu kuskure da kuma zancen annabi yaqub salam ga 'ya'yansa kan cewa da sannu zan neman maku gafarar ubangiji na wannan a fili yake ‘ya'yan annabi Yaƙub salam sun roƙi babansu sun kuma kama ƙafa da shi, sun yi tawassuli da shi, sannan shi kuma ya amince ya neman masu gafara daga Ubangijinsa. A nan inda tawassuli ko kuma neman ceto daga bayan Allah shirka ne, to da annabawa da manzanninsa ba su yi ba. Sai kuma na gaba inda a wata ayan Allah ta'ala ya umarci manzansa sallallahu alaihi wa sallam ya yi istinfari ga kansa ga kuma muminai inda yake cewa ka nemi gafara ga zunubanka da kuma zunuban muminai a nan za mu ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam baya zunubi istighfarinsa ƙara daraja ce a gare shi sannan ya nema wa muminai gafara yana nufin ceto yana nufin tawassuli da shi don neman afuwa da kuma gafarar zunubansu daga wajen Allah ta'ala da haramun ne ga bayan Allah su nemi gafara ga wasu masu zunubi daga Allah ta'ala laifi ne ko kuma shirka ne to da Allah bai umarci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya neman masu gafara ba a wata ayar yana cewa ka yi salati a gare su don lalle salatin ka nutsuwa ce a gare su salati a nan yana nufin addu'a don haka Allah ta'ala ya umarci manzansa sallallahu alaihi wa sallam ya yi addu'a ga muminai addu'a kuma ta haɗa da istighfari da waninsu don haka kuma kama ƙafa ne don neman ceto daga Allah ta'ala tare da wato neman taimakon annabawa da laifi ne da Allah ta'ala bai umarce su su yi haka ba sannan na ƙarshe a wata ayar yana cewa wanda ya yi ceto ceto mai kyau zai sami rabo a cikinta a wannan ayar a fili yake Allah ta'ala ya yi amfani da kalmar shafa wacce suke nufin ceto ya ce duk wanda ya yi ceto mai kyau yana da rabo a cikin ceton da ya yi idan da a ce ceto laifi ne to allah ta'ala ba zai ba zai sa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ceci wani ba wannan kaɗan kenan daga cikin ayin alkur'ani mai girma wa'anda suka halatta ceto ceton masu zunubi a duniya ko kuma a lahira kamar yadda muka gani a hadisan ceto na zahra salamun alaiha a ranar kiyama to masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fitowa idan allah ya kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na ku masu saurare da fatan kuma ana ci gaba da bukukuwan babbar sallah cikin ƙoshin lafiya. to da yake muna cikin dai kwanakin na babbar sallah yau ma dai za mu ci gaba ne da sakonninku na barka da sallah zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu Radio sashen Hausa Jamhuriyar Musulunci ta Iran ina madaukacin membobi masu sauraron sashen Hausa fata alkari da sabon gaisuwa zuwa gare su musamman Malam Hassan Barka ina maka barka da wannan rana da fatan kana lafiya da kai da iyalanka da yan uwa da makwabta to membobin mu yan uwa na gida Najeriya Niger ka aidi inda kuka kasance dai ina muku da kuwa fata alkari ubangiji Allah ka karbi ibadun mu da ke can suna gudanar da ibada Allah ka karbi ibadun da za su yi mu ko ne kenan mu ma muna namu ibadun ubangiji Allah ka datar da mu Allah karbe ibadun mu Allah ka shige mu na gaba Allah ka muna karshe Allah ka muna karshen wannan fitintunu na karshen zamani da muke fama da su Allah ka fitar da duk ɗan uwa musulmi wanda ke cikin halin kakani kai ubangiji albarkaci wannan rana muna tasiri da wannan rana ubangiji Allah ka yaye muna damuwar mu Allah ka biya muna bukatun mu Allah ka ka addinin mu na musulunci Allah ka karya kafirci ina mu kowa da kowa fata alkhairi sunana Umar Abubakar daga Zaria Kaduna City Najeriya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio tahiran ina ma kowa fata alheri da ke cikin wannan gida ina ma kowa barka da sallah Allah maimaita mana Allah iyaye da kakanni ina ma kowa fata alheri da ke cikin gidan nan mai magana su ta tayar daga nan a garsa jamhuriyar Nijar ina gaida dukkanin yan uwa da amanan arziki Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen Hausa na BOH barkamu da warhaka. haka. Mai magana Lawal Yando daga Niyami a jamhuriyar Nijar mamba na kungiyar masu kira da sauraro ta reshen Niyami. Kasancewa muna karshen mako kuma ya zo daidai da lokacin bukukuwan sallalayya. Za na miƙa gaisuwa da barka da sallah na zuwa ga dukkanin al'umman duniya waɗanda suka gudanar da bukukuwan sallah. Allah ta'ala ya karɓa, Allah ya maimaita mana, Allah ya karɓi ibadu. idan na ɗauka na niyami akwai shugaba tsoho mai albarka yana fatan ya yi sallah lafiya akwai mataimakin sha alhaji amman tare yana fatan ya yi sallah lafiya tare da firajidan tajiyar fati da kakaki muhammadu dan bare musa malam indu Musa Hamma Musa Haris akwai Abubakar Hamma da yake a garin Durku akwai lawa Bali da yake garin Agades da dukkanin dai ma'aikatan wannan sashe da masu saurare Allah ya mu kowa barka da sallah Allah ta'ala ya maimaita mana Allah ya samu ga tabadin balada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gidan radio Tehran barka ku da safiya. Hassan barka ina gaida ka da fatan ka sallah lafiya. Yan uwa wanda suke cikin wannan gidan ina gaida su sosai daga kungiyar masu kira da saurare rashin Afirka mai magana Shaf Alulu mamba kwansanya kungiyar masu kira da saurari radio afirka da magara da farko ina gaida firajidan mamman salisu da mataimakinsa kabiru sule da mai watsa labaru suleiman alhaji bahari da mai soja da alhaji bashir mai ruwan sanyi layan difa tashar da magara akwai sanusi madattai akwai isu madattai akwai ramatu isaka wadda take birnin yame a kungiyar masu kira da saurari. akwai tsoho mai albarka akwai malam ibrahim sushana wanda yake maradi Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio Iran mai magana Hassan Umar daga Angon Sabon Gari da magaram Jamhuriyar Nijar ina so ku ni dama zan yi miƙa sakonnin barka da sallah ga 'yan uwa da amina arziki da farko yana gaida mai gabatar da shirin Malam Hassan Barka ina gaida ma'aikatan sashen Hausa na Radio Iran ina gaida Kabiru Sula Usman ina gaida Alkasun Babali Ma'ar ina gaida Alkasun wanda yake Agadas ina gaida Abubakar Aja ina gaida musa hassan laji umar ina gaida yahaya hassan laji umar ina gaida umaru hassan laji umar ina gaida asan hassan laji umar ina gaida mai ɗaki na maryamu wadda take nan da magaram ina gaida dukkan masu sauraron sashen hausa na radio iran na gode ku tashi lafiya mai magana hassan laji umar daga unguwar sabon gari da magaramcin burin nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Muryoyin masu sauraron eh, radiyon ƙasar Iran radiyon Musulunci. To da farko dai sunana Sani Da'u Alaska a burum a cikin jihar da magaran jamhuriyar Nijar. Eh, muna so ku ba mu dama mu isar da sakon gaisuwar mu ta barka da sallah ga yan uwa da abokan arziki da farko kai hassan barka ina yi ma fatan alkhairi da fatan an yi sallah lahiya da dukkan ma'aikatanku fata alkhairi zuwa gare ku akwai maman muramatu sun daga na haɓu ɗin ya mai fa tsoho mai albarka muhammad sala a madadin sunansu dukkan al'umman ya mai muna yi masu fata alkhairi in muka koma a gadas a madadin shugaba alkasin a harar duka muna yi wa al'ummar su fatan alheri in muka dawo difa al'ummar difa ma muna yi musu barka da sallah muka dawo zandar gida duka muna yi musu fatan alkhairi haka filabiri muna yi musu fatan alkhairi tawa haka dosa haka eh, da dukkan dai sauran mu na nan eh, cikin jamhuriyar nijar da ma mu kama mutanen kamaru ne Chad ne burkina ina ne nigeria duka muna yi musu fatan alheri da fatan za a gudanar da shagurguran sallah lafiya sandawu alaska ke muku fatan alheri su masu sauraro kar dai a safa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen hausa na mayar jamhuriyar musulunci ta iran muke zuwa muku malami na gaba sai ka ja mu je alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio tehran jamhuriyar musulunci sunana muhammadu dan bari bari shugaba na fada mazajen daga nyamai niger bugu da ƙari ma'aji na masu kira da shuwari na afirka bugu da ƙari kakaki na masu kira da shuwari a mahaurashin nyamai da sunana da sunan ƙungiyata muna neman gafara duniya duka musulmi muna neman gafara layin da muka yi da na yi da wanda na sani da wanda ban sani ba a yahi muna an ana zaman tare tsakanin harshe ta haƙuri akwai saɓani a yahi muna a yahi muna gaba ɗaya mu wanga radio namu Allah ya ɗaukaka shi Allah sa musulunci kuma ya yi kafirci sunana Muhammadu Ɗanbali Bari shugaba na fada mazajen daga mai Nishar. Sashen Hausa na gidan radiyon jamhuriyar Musulunci Tehran mai magana sabar sai dan mutali mutum radiyon jamhuriyar jihar Hassan Barka mana cikin shiri na karshen mako na gaida yan uwa da abokan arziki wanda ya daidai da kuma shiri na barka da sallah da barka da juma'a zuwa ga yan uwa da abokan arziki. To matakin farko da hassan barka ina maka barka da sallah da watan da kai da iyalanka kuma barka da juma'a MZ ina maka birnin birnin Maradi Alhaji eh, Sabiu Kalla Taransa ina maka birnin birnin Maradi Alhaji Sabiu Kalla Taransa ina maka birnin birnin Maradi Alhaji Sabiu Kalla Taransa ina maka birnin birnin Maradi Alhaji Sabiu Kalla Taransa ina maka birnin birnin Maradi malam mai jamota mayar kwamindo ina maka fatar yari malam kabiru makaranta malam abba ina maka fatar yari iliya mai katiri shayi ina maka fatar yari gikin da daura alera kai maka adama harka ta sawa ina maka fatar yari garin ga dan warwa alera allah kai maka rawatan kasu lalaya eh, abdullahi yaro tele mai garin tumutun ce mai yari ke dan malam rabilu su ta fi yankin kasa alufan kula ina maka fatar yari dimin gaso da tare garin ta abdulkarimun a dan ne maka fatar yari murtala mai gini alera allah kai maka ashir dan malam maka gidan rado rgm ina maka fatar yari oseni na bako ina maka fatar yari da na tashi tsawon aboki na maka fata rabi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio iran radio mai albarka ina fatan kuna lahiya yan uwa musulmi a cikin wanda a cikin wannan shahi mai albarka ina ma kowa fatan alheri daga farko dai ni na mai sauraron ku yau da kullum alhaji amman tari daga nan gaya mai ina fatan kuna lahiya lau kuma kowa da kowa ya yi sallah lahiya kuma an yi sallar juma'a lahiya eh daga farko dai hassan barka da kai da iyalanka ina gaida ku alkasimu ahar agadas ina gaida ka shi tayar agadas ina gaida ka eh, lawa abba aga agadas kai ma ina gaida ka eh, sulu usman kabiru zandar ina fatan ina fatan kana lafiya lauka kai kai sallah lahiya ibrahim gadon kaya ina fatan kai ma kana lahiya lau eh, don komo nan ga mai isa aulin matsoho mai albarka ina fatan kai sallah lami lahiya muhammad dambare bari trezore general na ina fatan kai sallah lami lahiya fati farjida ina fatan kana lahiya kai sallah lahiya adamu bi sallah ina fatan kai ma kai sallah lami lahiya sanda yaji kai ma ina fatan kai kowa ya sallah lahiya lawali andu ina fatan kai ma kai sallah lahiya السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mana ma dukkan musulmi na kasashen afirka baki daya barka da sallah barka da wannan lokaci mai taron albarka da farko suna na ibrahim shushana wanda ke garin kasa gijan uriyar nijar jihar maradi hassan barka ina maka fatan alkhairi da kai da abokan ake kan gida rado iran da farko ina yi muku barka da sallah da fatan allah ya mana gafara baki da allah ya bamu lafiya da zama lafiya cikin kasashen musulmi baki daya ina gaida iliya mai kanti da shayi wanda yake garkin daura nigeria akwai muhammadu dan bari wanda yake babban birnin yamai akwai tsoho isa mai albarka wanda yake babban birnin yamai akwai rahama Rahmatu Isaka eh, akwai Rahmatu Isaka wadda take babban birnin Yamai akwai duka mambobi na masu kira da saurari wanda suke babban birnin Yamai in zo Agadas akwai Alkasim Ahar shugaba na masu kira da saurari wanda yake birnin Agadas akwai Alkasim Ma'az wanda yake babban birnin Agadas ina masa fatan alkhairi akwai Elias Firezi wanda yake birnin Agadas akwai duka mambobi na masu kira da saurari wanda suke birnin Agadas ina masa fatan alkhairi idan na zo da magaran akwai Rabe mai aski wanda yake nan garin da magaran akwai Iliya mai kantiri shayi garkin daura Nigeria assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa wabarakatuhu ni ne Rabiul Malam Adamu sarkin aiki na kasa baki ɗaya da jamhuriyar Nijar. Eh, Radio BOH ni ne sarkin aiki na kasa kuma ma'aji na masu kira da saurare na jihar da baki ɗaya kap nike aje kwaɗin kwaɗi in dai aka same su alfulus to ni ne ma'aji malam muhammadu kai ma kai ne ma'aji to ma'aji na gaida ma'aji amini na gaida amini a ka duk wanda ke cikin wanga gidan da mai saurare da mai yin magana ina mashi fata na alkhairi ina mashi barka da sallah ibada da muka yi Allah shi karbe ta zunubin da muka yi Allah ka yayi mana ubangiji Allah ka ruwa mu asiri kuma Allah muna roƙonka kar ka sa mu koma yin wani zunubin wanda da wanda muka sani da wanda ba sani ba salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu rabbi ne malam adam sarkin aiki na kasa baki daya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Radiyon Jamhuriyar Musulunci da ke Iran. Da farko suna na Malam Kabiru da ke nan Maradi dan gulbi kusa da makarantar Malam Abba a Jamhuriyar Nijar. Mamba na masu kira da sauraron radiyo na Afirka reshen jihar Maradi. Yau Juma'a Malam Hassan Barka kuna ba mu dama muna gaishe gaishe ta yau tun da sallah ce galibin kasashen musulmi to muna mika barka da sallah eh, Idi Mubarak Idi Akbar kulla eh, amin wa antum bi khair taqabbal min minna wa minkum wa kulla amin wa antum bi khair muna gaida duk mambo mambobi na masu kira da saurare na Afirka baki daya. Ma'aikatan gidan radiyon Iran muna gaida kowa da kowa. Muna gaida waɗanda ke niyami da Agadas da Difa da Doso da Maradi da Tilaberi da Tawa duka mambobi da na kasashen waje kamar na Gambia, Tunisia, Cameroon, Najeriya da sauransu duka muna gaida kowa da kowa muna ma kowa fatan alkhairi Allah ya karbi ibadar mu don albarka alkur'ani Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa rakatuhu al'umma wannan gida na sashen gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran sunana Ibrahim mai wankin hula a garin mai godi a Kimba jihar Neja farkon lamba zuwa karshen lamba masu bibiya wannan gida ina musu barka da sallah ma'aikatan wannan sashen ina musu barka da sallah da fatan ubangiji Allah ya maimaita mana al'ummar musulman duniya baki daya ina musu barka da sallah da fatan Allah ya maimaita mana Allah ya maimaita mana Allah kuma ya sa mai karɓaɓɓiyar ibada abinda muka na kurakurai daga ciki Allah ka yafi abubuwan da muka daidai Allah ka lallaka mana ladan ubangiji Allah ya dawo da alhazanmu gida a duk inda suke a faɗin duniya Allah ya mai da kowa da kowa gida lafiya kuma Allah ya karɓi ibada mu ma da mu samu zuwa ba to ubangiji Allah ya ba mu ikon zuwa ta baɗi idan muna da yawancin rayuwa in kuma rai halin Allah ya samu cika da kyau da imani ne da fatan ubangiji allah ya maimaita mana allah karbi ibada ibrahim ya wanke huna a garin mai buɗe a kimba jihar neja ina muku fata alkhairi masu bibiya wannan gida da yan wayan mu na duniya na gida da na waje kowa yana mai fata alkhairi allah ya maimaita mana Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashin Hausa na gidan radio Iran da farko dai sunana Murtala Billah nake muku fatan alkhairi nake miƙa saƙon barka ga sallah Allah Ubangiji ya maimaita mana Allah ya maimaita mana da dukkanin yan uwa wanda suke cikin wannan gida mai tarin albarka ina muku fatan alkhairi musamman ma kai kanka Hassan barka tare da iyalan gidanka ina ma fatan alkhairi ina kuma ƙara jinjina ma dukkanin al'ummar da ke cikin wannan gida yanda ake jan kokari da gwagwarmaya Allah ƙara haɗa kawunan mu Allah ba mu zama lafiya da kwanciyar hankali da sabon arziki cikin ƙasar mu nagode daga na kuma Murtala Billah nake muku fatan alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen hausa jamhuriyar musulunci ta hira da farko da suna na abdullahi ke yaro ne ganin mutuncin maya daga dan malam jihar maradi malam hassan barka mana godiya da kuke babu dama mana to albarkacin bakin musamman wannan lokaci da kuke bamu dama mu isa sakonnin gaiso mana barka da sallah zuwa ga yan uwa da abokan arzika zan yi amfani da wannan dama in gabatar da addu'a ta zuwa ga alhazan kasama da dukki duka na duniya gaba ɗaya wa'anda suka samu suka ta yi wannan ƙasa mai tsarki ubangiji allah ya dawo da su lafiya kuma da fatan an yi hawan arfa cikin ƙoshin lafiya kuma allah ya karɓa bada ta su gaba ɗaya haka muke fata kuma fatan alkhairi kuma gaisuwa ta tabarka da sallah zuwa gare ka kai kanka mai gabatar da wannan shiri malam hassan barka ina maka fata na alkhairi kuma ina maka barka da ganin wannan lokaci barka da ganin wannan rana zuwa ga kabiru sule usman babban birnin da magaran na mashi fata na alkhairi ina mashi gaisuwa ta barka da sallah barka da ganin wannan rana mai tara albarka ta to masu sauraron mu da hakan ne kuma kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan Barka a garis da na kasance da ku ke cewa a ci gaba da bukukuwan babbar sallah cikin koshin lafiya Allah ya karbi ibadunmu ya sama mana zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya maimaita mana bisalam a huta lafiya. kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a saurari assalamu alaikum barka mu da haka da kuma sake da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin wanda cin same kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar yan domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to yanzu kuma lokaci ya zan koma gefe in haɗa ku da muhammad mirkamali shi ma wani mawaƙi ne a nan ƙasar iran domin jin irin waka da ta zama na masu iya magana cewa waka bakin mai ita ta fi daɗi a yi lafiya. سفره بچینی مهمون اومده دوباره سینه هشتم سلامت مشتگانی دشت و طبیعت سبز سبز دلامون عطر یاس و عقاقی پر شده تو کوچه هامون قنچه ها نمیدن آسمون بیقراره عطر خونچه و شکوفه نفس پاک بهاره قنچه ها نمیدن آسمون نفس آنچه و شکوفه نفس که saurari Muhammad Mirkamali kenan wani mawaki a nan ƙasar Iran game da gudunmu da ba a cikin shirin da fatan masu sun amfana kuma ta ƙayatar da su. Zan jarin zamun shirin a nan sai a tarbiyyar shiri na gaba domin jin mu ɗauke wata sabuwar wakar amma kafin nan amma don kowa da kowa nima ma dugun nake cewa ku zama lafiya ana iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mashafin na gizo to 1ng زمستون آخرای زندگیشه طبیعت داره کم کم تازه میشه یه حالی داره روزای بهاری که حتی روح آدم تازه میشه میخوام آینده رو زیبا ببینم غما تو گذشت جا بذارم برای دارد انگیز دارم چه خوب حفظین و حس و حاله گل و آینه و آب و نیایش کنار تو دعا کردم که از عشق بگیریم آرزوهامون و تک تک همین خوشبختی یک دنیا میارزه بهارم باشه و من لحظه لحظه دلم و خنده های تو بلرزه بگم ای خوب من عیدت مبارک بگم ای خوب من عیدت مبارک از خونمون رفته بیاد تا قبارو از دلای هم بگیری چه لذت بخش پای سفره عشق بازم دست همو محکم بگیری، چه بهتر میشه وقتی مهربونی میون آدم ها هر روز باشه یه جوری زندگیمونو بسازی. هر روزش مثل نوروز باشه چه هر روزش مثل نوروز باشه چه خوب هفت سین و حس و حالش گل و آینه و آب و نیایش کنار تو دعا کردم که از عشق بگیریم آرزوهامون و تک تک همین خوشبختی یک دنیا میلرزه بهارم عاشق و من لحظه لحظه دلم و خنده های تو بلرزه بگم ای خوب من عید مبارک بگم ای خوب من عیدت مبارک آرزو کن لحظه خود دیده آسمون باز عاشقونه داره میباره نرم و آروم میگه بارون تو رو دوست داره شب عید نگاد شب عید نگات پر از امید نگات شب عید نگات پر از امید نگات شب عید نگات صبح سفید نگات از امید نگات شب ای